hadiri ba ba du ɗin kuwa an dawo za a ci gaba an ɗan huda ko? da fasali na shida yanzu za a yi magana a kan darajar Alƙur'ani wa madihihi da kuma yabon Alƙur'ani. nari nari kira lailan ala'alari da ani wa wasu bi ayatin lahu zaharar zuhuri nari kira lailan ala'alari da ani ka banni wa wasu wasu fiya da siffantawa ta ayatin ga ayoyi lahu na shi alƙur'ani zaharar da ta bayyana kun fahimta ai zuhuri nari zuhuri tsira irin bayyana na wutan wato garan baƙo lailan da daddare a alami akan ainihin wato dutse babba an gani da anin ka banni ba wasfiya da siffantawa ta ayatin na ayoyin alƙur'ani lahu ga shi alƙur'ani zaharar wacce ta bayyana ita ayoyin alƙur'ani zuhuri na rikira irin bayyanan na wutan garan bako wasu su larabawa a da gani yana daga cikin ɗabi'ar su akwai karamu karanci da daddare za a zo a samu dutse babba sai a kunna wuta a gurin idan aka kunna wuta a gurin idan ka taso daga wani gari zuwa wani gari idan kai bako ne kana jin yunwa da zarin ka daga ka hango wuta a saman dutse to alama ne na cewa akwai abinci a gurin an ajiye saboda kawai sai ka ƙara so gurin an fahimta yi to irin yadda wutan babu wutan da aka shirya na garan bako da daddare take bayyana to haka ayoyin alkur'ani suke bayyana ina ba ta an fahimta ne zuhuri na rikira bayyana na nautan garan ba ko lailan da dare ala alin akan babban dutse eh ka kaga lu'ulu an fahimta yi yazdadu yakan ƙara husnan kyau wa huwa muntazimu alhalin yana tsari. shi lu'ulu kenan fadduhu kaga lu'ulu'u da husnan yana ƙara kyau oho muntazimu alhalin yana ƙari walaysa yunkusu bai kasance yana tauye kadaran daraja ba gaira muntazimi wanda baya ƙari yanzu damun idan aka ɗauko shi in aka ƙara shi ba sai ƙara kyau ba idan an ajiye shi an bar shi yadda yake sai ya rage kyau ba zai rage kaiwa to haka alƙur'ani فالدر القرآن لؤلؤ يزداد حسنا yakan ƙara kiwo huwa mantajin idan yana ƙare idan an samu mutumin da ya iya karatun ƙur'ani in yana karatu sai ka ji kima haka sannan wale sai yin kusu kadiran baya kauye daraja an gane gaira muntajin idan an ajiye alƙur'ani ba a karanta shi ba daraja alƙur'ani tana raguwa ina ba ta an fahimta da alƙur'ani huwa al-mushabbahu bi shi ne wanda ya kamanta da lu'ulu ina fata an fahimta sai ce ne me ma ta da amalin madihi ila ma fihi min karamin akhlaqi wa shayni ba ma ta dawulu me kai mamakin wato ba ma ta dawulu me kai mamakin kaunan nan na ba ma ta dawulu me kai mamakin amfanin nan na amalin madihi burin nan na mai yabo ila ma fiye abin da ke cikin alƙur'ani an fahimta ai min karamil akhlaqi na ainihin wato karamcin ɗabi'u wa shiyami shi ma ainihin wato ɗabi'u fa ma ta qawlu me kai mamakin amfanin nan na amalul madidi an gane wato burin nan na mai yabo ila ma fi zuwa ga abin da ke cikin alkur'ani min karamil akhlaqi na ɗabi'u masu karanci wa shiyami shi ma ɗabi'u ko sai ya ce mai ayatu haqqin min ar-rahman mutlaqatu hadimatu sifatul mawsufi bil qidam ayatu haqqin shi Alƙur'ani ayoyi ne na gaskiya muqaddatun abin saukarwa ne min ar-rahman daga Allah mai rahama ko اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر محدث محدث da ma'anar nazi mai sauka na kama ya min zikirin muhdathin babu yadda za a yi wani zikiri abin saukarwa ya zo musu an fahimta a yi ma illa ne ma ya addinin babu yadda za a yi abin saukarwa na ambato ya zo daga gurin ubangijin fata sai sun yi wasa da da haka alkur'ani to hakkin ayoyi ne na gaskiya muqaddasatun abin saukarwa minar rahmani daga Allah ya rahama sani qadimatun tintintini an gane sifatul mawsufi ita ayoyin alkur'ani siffa ce kuma abin siffantawa bilkidami da tintintini ina ba ka an fahimta qadimatu tintintini sifatul mawsufi siffa ce abin siffantawa bilkidami da ainihin wato gidan, sai ya ce me lam taqtarin bi zamanin wa hayat tadbiruna an al ma'ad wa al adi wa an ghayri lam taqtarin bata hadu ba ita ayoyin alqur'ani lam taqtarin bata gwamu ba al ubayr kun kin nan je kun kai su ba an zama kare lam tattarin ba ta gwamu ba ba ta haɗu ba bi zamanin da zamani an fahimta yi ayoyin alkur'ani ba ta zamani da annabi musa ba ba ta zamani da annabi isa ba ko ba ta zamani da hudu da salihu ba amma wahiyar ta na alhali tana ba mu labarin su kuma tana ba da labari anil ma'adi akan makoma ko an fahimta yi cewa ga yadda halittu za su koma gurin Allah wa al'adin kuma ta ba mu labari akan adawa ko wa al’irami kuma ta ba mu ainihin wato labari akan iram da haka ƙabila ce daga cikin ƙabilu da Allah ya ba da labari a ƙur'ani ko da haka alƙur'ani ayoyin talam ba ta haɗu ba ba ta gwamu ba bi zamani da zamani wajiya amma ita tukbiruna tana ba mu labari ko anil ma'adi tana ba mu labari akan makoma wa an adi sannan tana ba mu labari akan adawa wa an irami sannan tana ba mu labari akan wa akan iram eh دامت لدينا بطاقة كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدري دامت لدينا معجزا القرآن تدوم غريم أم فهمت عليه damat ladaina mu'jizan alqur'ani ta dawwama a gare mu an gane fa faqat ta fifici an gane fa faqat ta fifici kullu mu'jizatin kowace irin mu'jiza min annabiyina na annabawan Allah gabaki daya idda yayin da mu'jizar su annabawan ta zo walan ta dumi ba ta dawwama ba ta wuce ba ta akwai ta yi sandar musa ba ta kafakin da annabi za ka sauka mai babu amma mu alƙur'anin gashi har yanzu yana shi ne ta matsala daina ta dawwama a gare mu fasahar ta bibici kulla mu'ujizatin kowace irin mu'ujiza min annabiyina na annabawan Allah izja'at yayin da ta samu mu'ujizar ta zo walam ta dumi ba ta dawwama ba wa hakka ma sun kama su bi ne min shugabi muhakkamatu ita waɗannan ayoyin ƙur'anin da muke magana abin kyautatawa ne huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun to muhakkamatun ababan kyautatawa ne ba ma tubqina min shubahin ba ta wanzar da wani shubha wato ba ta barin wani shubha duk abin da ka san shubha ne sai da ƙur'ani ya ba da amsa akan shi alimahu man alimahu dan haka Allah ya ce wa annabi wala ya atunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira to muhakkamatu ababan kyautatawa ne kama su biki na ba ta wanzarwa ba ta barin min shubahin na ainihin wato shubaha sannan mai libin shiƙaƙin ga ma'abutin ainihin wato a jayayya shine libin shiƙaƙin ga ma'abutin saɓani wa in sifin shikaka ba a su haka mammin ahali ha dirin shikakin gama abutin saɓani ko dayayya? yaya sannan wa masu bigina ba ta neman min hakamin wani hukunci na mutane kuma an fahimta yi sai ce min ma huwa ni fasfasir illa adamin harabin a'adal a'adai a'adal a'adi ilaiha mulkiyar salami ma huwa ba a taɓa yaƙar waɗannan ayoyin na alƙur'ani ba ƙarfin da dai illa ada ba sai ya dawo an gane illa ada ba sai ya dawo a a'adi mafi gabar masu gaba an gane sai ya dawo mulkiyar salami ilaiha zuwa gare ta ita ayin alƙur'anin an gane mulkiyar salami an gane yana mika jawuwa zuwa gare ta min harabin daga yaƙarta kenan ma huri ba ba a taɓa yaƙarta aka kai masa farmaki ba da ɗai illa adafa fi sai ya dawo min harabin daga yaƙan nata waye zai dawo a adal a adi mafi gabar masu gaba an mulkiyar salami yana mai mika jawuwa ile har zuwa ga waɗannan ayoyin na alƙur'ani duk wanda ya zare kansa kare ya ce yana so ya yaƙi littafin Allah ko daga ƙarshe dole sai ya rusuna wa littafin ba zai iyawa an fahimta yi shine ma huli ba ba a taɓa kai mata farmaki ba ba a taɓa taɓa ƙasdin da ɗai illa adafa sai sai ya dawo min harabi daga yaƙarta a adal a ali mafi gabar masu gaba mulkiyar salami yana mai mika dawowa zuwa gare ta ilai ha zuwa gare ta رجت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الزاني عن القرآن بلاغتها بلاغ القرآن أم فهمت هاي فصاحا القرآن ردت كما يدع دعوى معارضها دعوى من نمي فتونا فتور إذا أن قالوا fasahan alkur'ani ta mayar da da'awan nan na ainihin wato mai fito na fito da ita an gane mutumin da yake ganin yana da fasaha da zalaka da iya azancin magana fasaharsa da zalakarsa yake ganin zai iya fito na fito da alkur'ani to raddat da balagatuha balagata ta mai da da'awa mu'ali da ha wannan nan mai fito na fito da ita raddal buyuri irin raddin nan na mai kishi an gane albuyur shine wa mai kishi yadda aljami hannun nan na mai laifi an alhurami dangane da muharramarsa inda kuna tafiya da mamarka ko yarka ko kanwaka kai kwana cikin ta ya ga wani abu ya kama mata hannu ya za ka maimar da martani irin yadda kana tafiya da muharramarka wani zai kama mata hannu ya rike ta za ka maimar da martani to irin haka baladin alkur'ani take mai da martani ga duk wanda ya zo yake zai fito na fito da ita ana fahimta kuwa shine raddat balagatuha da'awa mu'aridiha ko رد البيوت da الجاني انا بفرج كده بقى تعمل فهمت سيتم لها معاني كموج البحر في مدن وفوق جوهره في الغسل لها ani ayoyin suna da ma'anoni kamaujil bahari kamar kumfan teku fi madadin a wajen yawa da karuwa an gani laha ma'ani ayoyin alkur'ani suna da ma'anoni kamaujil bahari kamar kumfan teku fi madadin wajen yawa da karuwa ehe fauka jauharihi sannan a saman ainihin wato lukulukunsa an fahimta yi hakanan take da ma'anoni sama da lukulubu saman lukulubinsa filhusni a wajen kin wal da kuma ainihin wato kima an fahimta yi wal fawqa jawharihi hakanan a saman lu'lu'in sa fil wajen ainihin wato kin wal da kuma kima ما تأدي ولا تنسى أجائبها ولا تسام على الإبتار بالتأمين wala ba ma ba ta ainihin wato iyakantuwa eh? ba ta kirguwa ba ma su ƙirguwa ba ta kirguwa sannan ba ta iyakantuwa mai ce ce a ja'ibuwa mamace mamacen ayoyin littafin Allah ba ma su addu ba ta iyakantuwa wala tuhusa ba ta min ba ta lissafin ruwa ba ta iyakantuwa a ja'ibu ma shine mamace mamacen ayoyin Allah sannan wala tu samu ba a siffanta ta bisa'ami da kosawa alal iksari akan yawaitawa an fahimta yi ba a siffanta ta bisa'ami da kosawa alal iksari akan yawaitawa bayan da za a ce idan an ta maimaita littafin Allah a ce an kosa da shi ba zai yi ba an fahimta yi ne wala tu samu ba a siffanta ayoyin Allah bisa'ami da kosawa alal iksari akan yawan maimaitawa قرت لها عين قارنها فقلت له لقد ذكرت بحبل الله فاعتصم قرت كان صدع قرت لها نطوى يا ثبت idan duk wanda yake karanta ta an fahimta yi hmm. an raslaha natsarwa ya tabbata ga ayoyin alkur'ani ainu ƙariha idan duk wanda yake karantata. to akwai natsuwa da tare sun fahimta ya yasa an yi da ko rayuwa ne in shekaru suka ja ta bambanta da mutumin da yake karatun littafin Allah da wanda baya karanta, an fahimta tare an gani qarrat laha an gani ta natsarwa ya tabbata gare ta ainu ha idan mai karanta ta ba kultu sai na ce lahu ga wanda yake karatun ayoyin Allah laqad zakarta wallahi ka bauta, an fahimta a yi laƙar zafirka haƙiƙa ka rabauta bi hablillahi da riko da igiyan Allah da haka fa a tasimi ka kiyaye wannan ina ba ta an fahimta wa a tasimu bi hablillahi jami'an ko an gane laƙar zafirka haƙiƙa ka bauta, an gane bi hablillahi da igiyar Allah da haka fa a tasimi ka kiyaye wannan lokaci in tatluha fi fatan min harri narin da za akfata narin harran da za min wani in tatluha idan ka karanta ayoyin alqur'ani ko daga talaye tilu tilawata an gane in ha idan ka karanta ta fatan saboda jin tsoron azabar Allah an gane shine min harri narin da za daga wutan nan daga zafin wutan nan na daga in ka tsima in kana karanta ayoyin Allah sifatan saboda jin tsoro min harri na laza daga zafin wutan nan na laza to a fata harran za din to za ka kashe zafin nan na laza an gani min ha daga ainihin wato magangararta a shabini mai sanyi an fahimta yi in tsiloha idan ka karanta ta sifatan saboda jin tsoro من حر نار لذا تجذاب متنن لذا كلا إنها لذا نزاعة البشة واعتدق من أدبر وتولى أتفع تعتذاك كشي تمي الله يجري فتا وقالت اليهود يد الله كلت لك أيديهم ولؤنوا بل يداه مبسوطتان ينجبوا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربكم طغيانا وألقينا بينهم الأداوة والبغداء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا للحرب أدفعها الله فالله في كشفها وقوى duk sanda suka kunna wuta za su yaƙi addini Allah sai ya atfa'a Allah atfa'a Allah sai Allah ya kashe ta to shine a nan gurin atfa'ata za ka kashe har lallaza zafin nan na laza min wardiha daga a sai وأنها العود فليكن الوجوه به من العصاة وقد كلهما القرآن أم تبيض الوجوه yin haske bihi da shi an haudu kai ka ce alkur'ani tafki wanda fuskoki ke yin haske bihi da shi amma na masu saɓon Allah an gane wa ja'u alhali sun zuwa shi alƙur'ani fuskokin nasu kal'umami yadda ka san gawayi umam shi ne ne? gawayi sun zo alƙur'ani yadda ka san gawayi an gane da haka sai zamanto ka annama alhauru ka annama alhauru sai ka ci ayoyin ƙur'ani tafki ne ta wujuhu wanda fuskoki ke yin haske bihi da shi من القصاة نما اعتصابه وقد جاءوه الهالي سنزوما سكل هما منك من قوي نعم كفرات من غيرها في الناس لم يكن وقد صراط القرآن كمان صراط تكي وكل ميزان كما كمان ميزاني تكي أنغاني ما أدلتم أما وجن آدلتم وكالصراط وكالميزان معدلة القرآن كمان صراط تكي كمان ميزان تكي معدلة وجن عدلتي فالقسط كاغا عدلتي أنغاني من غيرها ba tare da littafin Allah ba in a cikin mutane lam yakumi baya tsayuwa a ce za a yi wa mutane adalci ba tare da Allah ba to adalcin ba zai tsayu an fahimta a yi shine falkisku kaga adalci inna min ha ba tare da ita ba inna ta a cikin mutane lam ba baya fi ba zai tabbata ba sai ce mai la ta'ajaban li wusudin ra'i li aslihi tajahulan wa hawa la kada mamaki na asuli mutumin da yake da tsananin hasada raha wanda ya tafi amma asalin raha shine ya yi yammaci ko raha wanda ya tafi yunkiruha yana inkarin wannan littafi na Allah ɗin kada kai mamaki an fahimta ai la ta'adaban kada kai mamaki li hasudi ga mutumin da yake da tsananin hasada raha wanda yawa ya kai ya tafi yunkiruha yana littafin yana inkarin wannan littafin na Allah tajahulan saboda da'awan jahilci ana ganewa idan an ce jahila ya jahalu aljahalu ba shi bane mazdar to akwai attajahul mutum ba jahili bane amma da gangan ya dora makansa da awa bai gane abu ba shine tajahulan an fahimta yi akwai wanda ya san abu amma sai da awar bai san abu ba yanzu wannan shine tajahulan da awal jahilci aya ku wanda sun gane alƙur'anin nan gaskiya ne kuma suke musu da shi to wanda ya tabbatar da ƙur'anin gaskiya ne daga gurin Allah kuma ya ci gaba da musu da shi yanzu wannan kaga ya zama to da jahulan kenan da awal jahilci ne kawai an fahimta ai wa huwa ainu eh wa huwa ainu al fazmi kuma shine ainihin min hadaka al shine ainihin mai hazaƙa alfahimi kuma mai fahimta ga shi yana da hazaƙa gawa ga fahimta amma ya ce bai gane ba kaga ta jagulan ne shi yasa malamin ke to la ta ajaban li hasudin raha yunkiruha jagulan wa huwa ainihin hadiq alfahimi ne ce ne hadiq kirul ainihin ainu dau min ramadi min ramadi yunkiru al da amal ma'i min saboda me yace ba abin mamaki bane qad tunkiru al-ayn ido yakan yi inkarin dau ash-shamsi hasken rana min radabin saboda rashin lafiya ko kuwa gari ya waye rana ta fito a ce ga rana saboda idan ya samu matsala ce a nuna min ita ina take ina take ana gata nan gata nan yace billahi la ilaha illa huwa qariya kuke ba wani rana saboda idan ya samu matsala shi yasa yake ta qattin furul ayn ido yakan yi musu dau a shamsi hasken rana rada min saboda rashin lafiya sannan wayin kirilfin baki yakan yi musu tsamal ma ɗanɗanar ruwa min min saka min shi ma saboda rashin lafiya ana ganewa kun ga rada min rashin lafiya ko saka min shi ma wa rashin lafiya an fahimta yi wayin kirilfin baki yakan yi inkari yakan yi musu tsamal mai ɗanɗanar ruwa min min saboda rashin lafiya yanzu a iya kawo zuma gurin nan kowa ya sha ya zaki, wani bakin ya samu matsala in ya sha ya ci a tafi wannan zaman ba ta da zaki. bakin ya samu ya samu matsala to da ba abun mamaki ba ne in ka ga wani abu wanda ya kamata a gane ka ga wani bai gane ba sai ya ce mai fasali na shida a cikin isra'i an gane fi isra'ihi a cikin ainihin wato tafiya da ake da shi da daddare daga masallaci mai alfarma zuwa baitul muqaddas wa miqrajihi da kuma hawa da shi da aka yi sama araja ya ari an gane ta aruji ko araja ya aruji an ya ta aruji malaika an gane sallallahu alaihi wa sallama mu je ya kai da manyan mamala'afu manyan mamala'afu na sa'ada wa sa'ayin wa fawqa mutunil aynati rusuli wa farqa wa fawqa mutunil aynati rusuli ya kaira ya mafi alherin manyan mamal'afuna wanda talakawa mabukata suke dumfara an gane daga nan aka samu taimama ko a tayammamu fil lugha dama shine al-asr dumfara da haka ya kai da manyan mamal'afuna ya mafi alherin wanda mabukata talakawa suke din fara sa aka hu farfajiyarsa an san farfajiya yi eh sai ce ne a sa'ayin suna gaugawa a saman wa gauka a saman mutuni baya an gane da aka aka ce ma baya ne matan a fauka a saman mutunin baya na al'ainoki raƙuma masu ƙarfin baya kuma a rusuni masu alama an fahimta yi wa fauka mutunin a saman nan na ainihin wato baya na al'ainoki raƙuma masu ƙarfin baya rusuni masu ainihin wato alama ومن هو الآيات الكبرى للمعتبر ومن هو النعمة العظمى للمسلم ومن هو آية الكبرى وهذه آية ما في جرمى لمؤتبر كما تمن ديك من الغالي وهي ولا آية ما في جرمى ومن هو وانين النعمة العظمى نعمة ما في جرمى لمؤتلم كما تمن ديك نيمان أيهما توقع غنيمة وهي ولا جامعي ومن هو النعمة سريت من حرم الليل إلى حرمك وما سرى البدر في باب من الظلم وغاشنا سريت كاي تبي الدري من حرم daga masallaci mai alfarma ko lailan da daddare ila haramin zuwa baitul maqdis kenan lailan shi ba da daddare an fahimta yi saraita kayi tafiya min harami daga masallaci mai alfarma lailan da daddare ila haramin zuwa masallacin baitul muqaddas lailan kama tsaral badr kamar yadda wata yake yin tafiyar dare fi dajin a cikin duhu min al-gulami na ainihin wato tuhai an fahimta yi fi dajin a cikin duhu min al-gulami na min na tuhai an fahimta yi وبدك نعم، إلى من قبل الوصيد لم تدرك ولم ترد وبدك كان أم فهمتاي ترقى كان هوا أنقاني ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا وبدك كان ترقى كان هوا تسأل كنا أم فهمتاي نعم. إلى أن نلتعسي لك سامو manzilatan wani irin masauki na daraja an gane a wannan daren da aka yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama to wa bitta annabi ya kwana sarƙa yana mai hawa ila anninta har sai da annabi ya samu manzilatan wani masauki da daraja min ƙaba kausai ne tsakanin baka da tsirkiya an san baka da tsirkiya eh

ba ka san yana da numfasa haka tsirkiyar wannan zaren ai za ka ga tsakanin wato tsirkiyar da sandan ai ba ne tsari shi ne min ƙaba kawai ne tsakanin baka da tsirkiya an fahimta ya sai ya ce mu lam ba a cimma annabi ba a kan matsayin da ya samu walam tura min kuma ba a ma nemi a cin masa ba an fahimta yi eh hadda wasta jami'ul anbiya ijiha wa rusul taqdim taqdim wa taqdim ala qadami al anbiya eh, jami'ul anbiya gabaki dayan annabawan Allah wa qaddamat ka sun gabatar da kai biha da wannan matsayin da ka samu an fahimta yi qaddamat ka ta gabatar da kai jami'ul anbiya gabaki dayan annabawa biha da wannan matsayin da ka samu an gane war rusuli da kuma manzanni na Allah sun gabatar da kai taqdima maqbul irin gabatar na wannan na wanda yake yin hidima ala ala khadimin akan wanda ake mai hidima maqdum kun ga ismu fa'il ko a ismu maqul taqdimu maqdumin irin gabatar wannan na masu hidima ala khadimin akan wanda yake mai hidima an fahimta yi kenan irin gabatar wannan na mai aiki da wanda ake wa aiki an fahimta yi irin wannan gabatarwa annabawa suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wa an tattare da sabon da ba ka jikin fi mawjidin kunta fi sahibul alayhi wa anta kai dinnan taktariku kana keta sab'a tibaqi sammai guda bakwai alam taro kai ba kala Allah saba a samawatin dibaqa wa an ta kai tattari ku kana ce ta saba a dibaqi sammai guda bakwai bihim da su annabawa din fi mawkibin a cikin wata jama'a a nan Kano ba kula da mawkibi ba eh ne mawkibi eh kadiriya ko to mawkibi ma'anarsa jama'a wanda gashi ta karanta ne sun ba shi wani istilahi ne amma maukibi an faɗa a larabci dama ma'anarsa jama'a eh? su ma suka haka suka fasara mu to to kaji malam abu ibrahim fi mawqidin a cikin wata jama'a kun tafihi wanda ka kasance a cikin su sahibal alami ma'abucin alama an fahimta yayin مستبك من الدنيا ولا مسأل مستلم حتى حسير يسي مقرى إذا yayin da lam da baka bar sha'awan wani fage ba li mustabqi ga wanda yake neman tsere da kai annabi ya kai makura gurin samun matsayin da bai bar wani fage ba wanda zai iya tsere da shi an fahimta yanzu shine hatta har sai da ya kai makura idan yayin da lamta da baka bar sha'awan wani fage ba limustabiki ga wanda zai yi neman tsere da kai wannan matsayin minar dunuyi na kusanci ana ganewa minar dunuyi na me na kusanci wala marka sannan baka bar wajen wani hawa ba limustani ga wanda yake neman ainihin wato ɗaukaka wajen hawa na ɗaukaka annabi bai kare ba ballan kana ma wani ya hau ce zai takara da shi gurin wannan ɗaukakar an fahimta yi shine wala a hakanan wurin hawa baka bar shi bari mustanimi ga wanda yake neman ɗaukaka sai ce mi a farka kulla makamin bin idafa nuri ta jarrafa ilikurin mutarar al'alami ka batta ka kankanta da kulla makamin kowane makamin bil idafati idan ka gina shi zuwa ga matsayinka an fahimta yi kowane mukami idan aka jingina shi zuwa ga matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam to za ka ga mukamin ya kasanta ai mun karanto a ishiriniya ba alfazari ya faɗa ba me ya faɗa tada alatil aqdaru wala abu ibrahim eh eh tada alatil aqdaru an kadir sayyi ba kai faɗa ba ka gani to ka farta ka kankan da kulla makamin kowane irin makami bil idafat idan aka dingina matsayin zuwa gare ka idnun bisa yayin da aka kira ka firrafi an gane da ɗaukaka misal munfarid alami misalin makaɗaicin dutse babba ko misalin makaɗaicin dutse wanda aka yi masa alama an fahimta yi sai ce ne biwaslin ayya mustatirin anil uyuni wa sirran kai ma saboda ta kuza karabauta biwaslin an fahimta da saduwa da wannan matsayin ayya mustatirin dukkan ainihin wato koyuwa kai ma saboda ta kuza karabauta biwaslin da saduwa ayya mustatirin da dukkan kowane irin kuleyen abu da matsayi anal uyuni daga idanu wa sirrin da kuma ainihin wani sirri ayya muktasimi wanda ya ke gaya gurin ainihin wato koyuwa ina ba ta ambayinta kai ma saboda shafuza ka rabauta wasulin da saduwa da ayya muktasimi kowane irin abu wanda yake koyayye ne anal uyuni daga idanu wa sirrin da kuma wani irin sirri ayya muktasimi wanda ya kai gaya gurin koyuwa ehe fahusta fahusta kulla fakarin gairar mustariki wajista kulla makamin gairar mustahami fahusta sai ka tattaro kulla fakarin kowane irin alfahari gairar mushtarikin wanda ba a tarayya da kai a cikin wannan alfaharin an fahimta yi fahusta sai ka tattaro kulla fakari kowane irin alfahari zaira mushtarikin wanda ba a tarayya da kai sannan wajista ka tsallake kulla makami kowane irin makami gaira mustahal wanda ba a cunkoso da kai a cikinsa al istihama ko yastahimu istihama shine cunkoso ko to annabi ya tattaro matsayin da ba a cunkoso tattare da shi eh wajalla li qadaru ma walli sami sabbi wa'azza idraka ma uli ta miqdaru gwargwadon ma abin da aka baka min rutabin na daraja wajalla wannan abin ya girma ba ana gane ba wala ruru kana gane an gane miqdaru gwargwadon ma abin abinda aka baka min rutabin na daraja wajalla ya girmama an fahimta yi idraku riskar an gane ijiraku, riskar ma wullita abinda aka baka min ni'amin na ni'ima da falala wa azza ya buwaya ana ganewa an fahimta yi sai ce min inna lana min al-inayati rukunan ghayr munhadim bushra lana da haka bushara ya tabbata gare mu an gane ma'ashar islam ya ku jama'ar musulunci ya ku jama'ar musulunci to bushara ya tabbata gare mu inna lana lalle a gare mu akwai rukunan wani irin daraja min al-inayati na kulawa daga gurin Allah gaira munhadin wanda baya rushewa an fahimta yi inna lana lalle a gurinmu mu rukunan akwai wani irin daraja min al-inayati na kulawa daga gurin Allah gairar munhalin wanda baya rushewa sai ce mai lamma da Allah yi shirkun lamma da Allah yayin da Allah ya kira da'ina mai kiran mu da da'atihi zuwa ga da'arsa waye mai kiran mu zuwa ga da'arsa dan Allah lamma da Allah yayin da Allah ya kira na mai kiran mu li zuwa ga da'arsa ya kira shi bi akramin rusul ya ce masa mafi girman manzanni mafi karancin manzanni kunna sai muka kasance akramul ummi mafi karancin al'umma ko kuwa yayin da Allah ya kira mai kiran mu zuwa ga da'arsa ya ce masa akramul rusul mu ma sai muka kasance akramul ummi mafi karancin al'umma me ya tambaya ka uwa eh? ka karkantar da kowane irin matsayi bil idafa idan aka dingina matsayin zuwa gare ka yayin da aka kira ka eh, da ɗaukaka